Masu kalar sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wani tasha tamu mai albarka. Tashar da ta yi ƙaurin suna wajen kawo maka su yi har labarai ba na shafcin giza ba. Za mu leƙa wato yakin da yake ci gaba da ɗaukar hazo tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Yaƙin da yau sati guda kenan da fara ƙaddamar da shi. A cikin wani tasha tamu mai albarka za ku ji mu da cewa Isra'ila ta umarci Falasɗinawa sama da miliyan ɗaya su fice daga arewacin zirin Gaza.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 na kada su shiga rikicin Gaza da Isra'ila. Na'im Qasim ya ce ƙungiyar su a shirye take domin yaƙar Isra'ila idan lokacin haka yayi. Ko satin da ya gabata ƙungiyar Hezbollah ta gwabza rikici da dakarun Isra'ila a kan iyakar wato Lebanon. Kalaman na ƙungiyar sun zo daidai lokacin da ministan harkokin wajen Iran ya kai ziyara a birnin Beirut. Tehran na ba da tallafin kuɗi da na soji ga Hezbollah. har ila yau kuma a cikin wato takaddama da take ci gaba da faruwa tsakanin isra'ila da falasɗinawa an yi tarukan nuna alhini wato ga isra'ila a faɗin duniya mutane a faɗin duniya na gudanar da gangami da tarukan nuna juyayi don nuna goyon baya ga isra'ila bayan mummunan harin da ƙungiyar hamas ta kai a ranar asabar da ta wuce yau mako guda kenan. 'yan majalisar wakilan amurka sun gudanar da taron nuna juyayi ga isra'ila ta hanyar kunna kendir a wajen ginin capitol da ke birnin washington sannan kuma ɗaliban jami'ar columbia a new york city sun shiga wani gangami da taron nuna alhini ga waɗanda aka kashe a isra'ila da nufin mayar da martani ga wani gangamin ɗalibai a kusa wanda aka shirya don nuna goyon bayan falasɗinawa mutane suna karkata wato mutane suna karkada tutocin isra'ila a lokacin taron nuna alhini a montevideo babban birnin uruguay sannan kuma a rahoto makamancin wannan dai a isra'ilar za ku ji mu da cewa hare-haren isra'ila ya rutsa da 'yan jarida wato a lebanon shirin gani da ido sun ce isra'ila ta yi lugudan wuta a gabashin lebanon lamarin da ya kashe ɗan jarida guda kamfanin dillancin labarai na reuters ya tabbatar da mutuwar ma'aikacinta mai ɗaukar rahoton bidiyo wato isam abdallah tare da jikkata wasu abokanan aikinsa guda biyu ma'aikacin kamfanin dillancin labarai na afp da gidan talabijin na al jazeera na cikin mutanen da suka jikkata a harin da isra'ila ta kai a kusa da alma a da ke kusa da iyakar isra'ila 'yan jaridar sun je wajen ne domin ɗaukar rahoto kan rikicin isra'ila da ƙungiyar hezbollah kawo yanzu isra'ila bata ce komai ba a dangane da wannan wato harin isra'ila na da 'yancin ta yi maganin hamas ji ministan tsaron wato birtaniya isra'ila na da 'yanci ta yi maganin ƙungiyar hamas cewar sakataren tsaron birtaniya da aka tambaye shi gwamnatin birtaniya tana goyon bayan gargaɗin isra'ila na cewa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari su fice daga arewacin gaza cikin sa'o'i 24 grand Shops ya faɗa wa shirin bbc today cewa abu ne mai mahimmanci ga isra'ila ta yi bayani kafin ta ɗauki mataki abu ne mai kyau ganin cewa sun samar da bayanai kafin su fara kai hari tabbas hamas ba ta yi haka ba kafin ta kutsa ta halaka mutane shafs ya ce ya ƙara da cewa babu cikakkun bayanai game da shirin isra'ila kuma shugaba biden ya bayyana ƙarara cewa akwai buƙatar isra'ila ta tabbatar da yin aiki sau da ƙafa da dokokin ƙasashen duniya ya kuma ce ya ba da umarnin tura jiragen ruwa da shelikwaftoci da jiragen sama don samar da ayyukan bin diddigi da tattara bayanai kan shirin abokan gaba. Birtaniya na ƙoƙarin ba da gudunmawarta wajen tabbatar da ganin abin bai ƙara bazuwa ba in ji Sharps. Har ila yau kuma, Amurka ta fara kwashe in ƙasarta daga Isra'ila. Fadar gwamnatin Amurka ta ce jirgin farko ɗauke da Amurkawa daga Isra'ila ya sauka a birnin Athens na jihar Georgia. Ana sa ran wasu ƙarin jiragen da za su tashi daga birnin Tel Aviv zuwa Athens nan da wato 19 ga watan Oktoba, kamar yadda wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Fiye da Amurkawa 400 ne suka nuna sha'awar shiga jirgin farkon da ya tashi a ranar Juma'a. Mai magana da yawun fadar White House wato shine ya bayyana wannan wato ƙudirin sannan kuma ya tabbatar da cewa Amurkawa wato gwamnatin Amurka na duba yiwuwar kwashe 'yan ƙasarta ta teku. Isra'ila ta kashe masu zanga-zanga a gabar yamma da kogin jordan hukumomin lafiya da yankin falastinu sun ce akalla mutane tara ne dakarun isra'ila suka kashe a lokacin da suke tsaka da zanga-zanga a gabar yamma da kogin jordan lamarin na zuwa ne yayin da rikici ya balle a garuruwar ramallah da nablus da hebron da kuma tulkam rahotanni na cewa sama da masu zanga-zanga 100 suka jukkata a dalilin wannan hakan kuma ya kawo mu ƙarshen wannan rahoton amma kuma kafin mu karkare ga wani labarin da ke nuna cewa sojojin isra'ila sun fara kutsa wasu unguwannin gaza sojojin isra'ila sun ce sun fara kai samame wasu unguwannin zirin gaza yayin da dakarun su ke shirin kai wato gagarumin farmaki ta ƙasa mai magana da yawon sojojin isra'ila ya ce manufar yin hakan shine domin wato kawar da 'yan ta'adda da kuma kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Sanarwar na zuwa ne daidai lokacin da Falasɗinawa ke barin arewacin Gaza a ƙoƙarinsu na cika umarnin da Isra'ila ta basu na barin yankin. Ɗaruruwan mashina da manyan motoci ɗauke da katifu da sauran kayan amfanin yau da kullum ke ficewa daga arewacin Gazar yayin da wasu da dama suke tafiya a wato ƙasa. Ƙarshen rahoton nami kenan.